aba ce mahaifiyar da fitaki ma yan bid'a ce alhamdulillahi ala kulli halin ma kana lillahi dama wata sala wa ma kana li ghairillahi in in kadawan fasala annabi ya ce duk abin da aka yi kafa shi a hanyar Allah za ga abin ya dawwama ya sadu har izuwa ran alkiyama duk abin da aka kafa shi ko a hanyar shaidan, wannan abin lalacewa yake yanzu ka duba yadda idi dutsen tashi almajiransa suke yagewa daga jikin shi suke tona mai asiri suke kuma yi mai kaca-kaca me dalili saboda rena manzo Allah ai ka rena manzo Allah ko ka rena Allah dole Allah sai ya kawo daga cikin gidanka ma daga cikin almajiranka su tozarta ka su wulakanta ka wannan ishara ne tun anan duniya daga ta idris ka gane cewa wulakantacce ne kai ka wulakanta annabi to ga almajiranka ma suna wulakanta ka almajiran ka nawa suka fito suka yi bara'a suka ce sun rabu da kai saboda sun gano akan zindiƙanci kake tafiya da Idrisu sun gano cewa ba akan addini annabi Muhammad kake ba sun gano cewa kai makiyin manzon Allah ne to yawa bari in bar ku da ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran da ta Idrisu wanda ake kira afaka lau ku ji gaskiyan magana daga bakinsa ku ji abin da yake faɗa gami da malamin sarkata Idrisu bari ku tare da da sunna ya ɗauki hoto da ɗan bida uban waye shigar da kai sunna ɗin kai ɗin waye shigar da kai sunna uwar ka ahlus sunna ce ta aike ka a dan sunna ne a asibitin sunna ne a ina ne a gidan ku ake wahayin sunna sai ka fito kai magana bakin jahili su nuna addini ni ne halin sunna saboda ka ɗan galwando to wai sunna manzala guda nawa ne kai wawa sunna manzala guda nawa ne kai kanka ahlu sunnan da kake cewa wai a'a wancan ahlu ɗan bida ne shi fa mutanen mu kawai saboda rashin karatu da dakikanci dakiki dakiki dakikanci sai ka ji wai mutum wai yana kiran kansa ahlu sunna su yancan ɗan bida ne me yasa suka zama 'yan bida sai ce maka suna maulidi sai baka musabaka ne annabi ya musabaka ne idan kana maganar dan maulidi ne ne hujjansa kai ma hujjanka kake hujjanka Dr. Idris ga ji ko? Abin da ka shuka gashi yanzu ka fara girba shi cin a duniya ma ga rasta hufid duniya hasatta hufid duniya bi nafsik. Abin da ka shuka shi a duniya gashi a duniya ka fara girban shi. Ka duba ga yadda almajiranka suke ɗaukan magana mai tsauri suke ɗaura kanka. ‘Yan uwa, wannan maganan da afakan lahu ke yi ba da kowa yake ba da wannan da jakin yake da Dr. Idrisu yake Dr. Idrisu baka ga komai wallahi wallahi baka ga komai ba kai kaskante ne kanta zalilun fid duniya wa zalilun fil akira kai kaskantacce ne a duniya Idris Dr. Jaki kuma kai kaskantacce ne a lahira kuma ka ta ganin kaskanci wallahi al'azim yan uwa barin ga muku a duniya da afa kallahu ya fito yayi bara'a ya barrantar da kanshi da Idrisu wallahi gara a samu ɗalibai guda dubu a Najeriya su barantar da kansu da Idrisu saboda babu mutumin da ya tafiyar Idrisu ya tallafa ma Idrisu ya yadda da Idrisu ya taimaki Idrisu kamar wannan bawa Allah afakan lawo tun da ga afakan Lawu" ya juya ma Idrisu baya ya gano tafiyar da Idrisu tafiya ce ta zindiƙanci tafiya ce ta kafirci tafiya ce kuma ta yahudanci tafiya ce ta rena manzalla wallahi da idrisu baya son manzan Allah wallahi Dr. Idrisu kwangila yake ma Yahudawa wallahi Dr. Idrisu Dr. Idrisu baya kaunar addinin musulunci a baki ne kawai a baki ne kawai to gashi kai yanzu Dr. Idrisu kana ji daga bakin ɗalibin ka ya tabbatar da kai jahili ne kasir bakin jahili kuma gashi malaman ku ɗaliban ku sun zo suna faɗa wa fina rijalun sabiquna wa indana ayyumatu ilmin saluhuna takarruma idan kana nema mazaje na Allah idan kana nema masu ilimin addini a wajen sufaye yan ɗariƙa ga shi kan shi Lawi yana faɗa cewa wannan almajiran wahabiyawan jahilai ne dr idrisu ma jahili ne kuma dr idrisu jahili ne so nawa nake mai nake ma idrisu gyaran alqur'ani so nawa nake ma idrisu gyaran hadisi so nawa nake ma idrisu gyaran larabci yanzu duk social media da tiktok suna nan ana yada irin wautan dr idrisu da jahilcin dr idrisu da kuma larabci wanda ko yan ibtida'iya bai dace a ce wai suna wannan larabcin ba amma a ce wai kirriju eh kirrijul madina kirriju jami'atul madina wanda ya fita daga jami'ar madina wai shi ne yake irin wannan larabcin wanda ko yan ibtida'iya bai kamata a ce ko yaran mai za su yi larabci wallahi za su yi fiye da wanda ya fi na idris da saboda ka yan bari in bar ku da shi ku ji duk abin da ku ji bakan lawo yana yi to da Dr. Idris yake barin barku da shi ku ci gaba da shi barin barku da shi hujjan ka kwana-kwana ne hujjan dan maulidi ma kwana-kwana ne dan maulidi in ka taɓo shi ne ce san manzan Allah ne kuma san manzan Allah abun ki ne in mutum yana kaunan manzan Allah ma ya kamata kaune shi lakin in ya zo ya fito da wani tsarin sa ne a cikin abin sai in ce to wannan tsarin ni ko ban yarda da ita ba amma muna tare da kai akan kaunan manzon Allah yanda ake kaunan manzon Allah shine muka samu sabani kai naka fahimtar ka kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya zo a taru ayi kaza ayi kaza ni kuma nawa kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din ba haka take bane dan sa ta to ai abakallahu ko mu maulidi wallahi ibada ne a gare mu duk abin da ake samun lada ya zama ibada kuma ibada taymiya malamin ku shi ya tabbatar da cewa idan an yi maulidi ana samun lada ka je ka duba cikin littafin iqtida'u siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim na ibnu taymiyyah al-harrani zaka ji inda ibnu taymiyyah yake cewa fata azimul maulidi kaga girmama maulidi wacce ka zuhu mausiman da rikan shi wani abu na ibada ko wani taro an fahimta ko da rikan maulidi wani abu na ainihin taro da za a taro a yi ibada sai ce kar ya alu ba'dun nasi hakika wasu shashin mutane suna aikatawa sai ce wa yakunu lahu fihi ajrun azimun a cikin maulidi akwai lada mai girma mu maulidi ibada ne a wurin mu afakan lawo kuma malamin ku ne ibnu taymiya yace a cikin yin maulidi akwai lada li husni qasdihi saboda kyakkyawan manufan da ake yi dan maulidi sai ce wa azimihi li rasulillah saboda girmama manzan Allah da ake yi don maulidi ibn laita ta shi duk abin da za a sa kuɗi ko a sa mota ko a sa mashin in wana ya ci ya ɗauka wallahi wannan caca ce ku da kuke caca Allah ya hana ai caca inna malkamur wal maisiru dan ku da kuke aikin shedan caca da alqur'ani caca da alqur'ani ku da kuke caca da alqur'ani musabaka caca ce da alkur'ani domin duk wanda man ta'allama ilmal li yubahiya bil ulama aw yumariya bihi sufaha aw yaqbila afidatan nasi ilayhi fa ilan nar duk wanda ya koyi ilimi dan ya alfahari ya iya ko dan ya jayayya da malamai ko dan ya jawo zuciyar mutane zuwa gare shi to da shi da ilimin zuwa wuta kuma shi musabaka kuna gina yara ne a bisa haddan Alƙur'ani ba dan Allah ba in Al-shai'an, shay'an ib'alhu lillah duk abin da za ku aikata ku aikata dan Allah amma shi musabaka kuna sa yara suna haddace qur'ani ba dan Allah ba kuma innamal a'malu niyyati ayyuka ana gina su ne akan niyya daman ɗanka ka sa shi ya hau niyan haddace qur'ani dan ya je garin makka ko dan ya ci mota ko dan ya ci zuwa umara ko dan ya ci mashin to fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi ladan hijirarsa na ga abin da ya hijira zuwa gare shi wannan karatun qur'ani da yake babu lada a ciki kuma kun koya ma ayyanku haddace qur'ani ba dan Allah ba dan aje musabaka to musabaka caca ce ku da kuke caca saboda ka mu maulidi muna da hujja a cikin littattafan kuma ba namu ba imamu siyu yana ce imamu siyu yana cewa kadu qiya alayya su'alun an jefa mun tambaya an amalil maulidi gami da maulidi allazi huwa ijtima'un nas maulidi ba komai bane illa taruwan mutane wa qira'atu ma tayassara min alqur'ani abu na biyu da ake a maulidi inji imam sudi shine karatun qur'ani wa riwayatun min al sai hadisan manzo Allah summa yumaddu lahum simadun sannan a kawo abinci ya akuluna mutane su ci wayan sarifuna kowa ya goma ya juya da baya ya koma gida yace min gairi ziyaratin in dai wannan ita ce maulidi ce fa zalika min albida'il hasana wannan kirkirarren abu ne saba me wanda ake samun lada allati yusabu alaiha fa'ilu wanda wanda aikata zai samu lada ga ibnu taymiya shi ma ya tabbatar da a maulidi mana samun lada in mun yi maulidi wa kazalika ma yuhdisuhu ba'dun nasi ibnu taymiya ce hakan nan abin da waɗansu mutane suka fara Imamu da lin nasara ko dai koyi ne da nasara fi miladi isa wurin haihuwar annabi isa wa imma mahabbatan lin nabi ko kuma masu maulidi suna yi ne saboda soyayyar manzo Allah wata aziman lahu kuma suna yin maulidi ne don girmama manzo Allah sai ibnu taymiya ce wallahu qad yusibuhum ala hadhihi al wallahi Allah yana ba mu lada mu ɗan maulidi a bisa wannan soyayyar da muke kaga ashe maulidi ya zama ibada kenan duk abin da za a samu lada a cikinsa ya zama ibada to mu auren maulidi ibada ne kuma ibnu taymiya ya tabbatar da ummi wannan ibada muna samun lada wallahu qad yusibuhum ala hadhihi al-mahabba Allah yana ba su lada a wannan soyayya wal ijtihadi da kuma ƙoƙarin da suka yi la alal bida'i ba wai akan ƙirƙiro maulidin ba a akan san annabin da taron da suka yi don annabin Allah zai ba su lada Don taron da aka yi don annabin, Allah zai ba mu lada saboda ga abaga lamu mole ya aure mu ibada ne ku mu musabaka a wurin kuma caca ce dan bari ba ku tare da shi ci gaba da jin shi jene ne in kwaikwayi halinsa in aikata a aikace wannan shine fahimta na daga kaunan manzo Allah ko ba haka bane to kai ga irin taka fahimtar da ni ba amma duk mun taru akan ne san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kaga wanda yake maulidi akan hanya ko kanka da zango ba za ce masa masa miki manzo Allah ba san manzon Allah ne amma ya gagara gane yanda ake san manzon Allah ne sai ya je kan titi ya gagara yanda ake son manzon Allah ne sai ya saba irin na manzon Allah irin na safan manzon Allah sai ya fito da wata tsari amma ba kai saka cire shi a matsayin wai masoyin manzon Allah ba ina fata mun fahimta ni ma kuma da nace ba haka zan yi ba na san manzon Allah ga irin tsari na na san manzon Allah da nake kanta To a fakal maulidi ba mu taɓa saba tsari irin na sahabbai da koyarwa annabi Muhammadu ba. Annabi ya sha zuwa masallaci ya zo ya samu sahabbai sun zauna sun kewaye suna tattaunawa akan baiwa da falala da Allah ya musu na samunsa a musulunci da kuma samunsa masoya annabi Muhammadu. Akwai wata rana da manzo Allah ya samu sahabbai a masallaci sun gewaye suna ta da labarin abubuwan da ke gudana a cikin musulunci suna ta da labarin annabi muhammadu sai manzala sallallahu ya ce ya zo ya same su ce me ya zaunar da ku tsawon lokaci ina jin ku kuna ta tattaunawa zazi magana annabi ya ce a'a wallahi ba tuhumtan ku nake yi ba kuma suna ta bada labari akan falalan Allah da falalan manzan Allah ne yace ba tuhumtan ku nake yi ba a'a Allah da mala'ikun su ga sunan suna alfahari da ku ga mala'iku sun kewaye ku ga mala'iku sun kewaye ku saboda aka sahabban manzon Allah sun yi irin nasu bayan wucewar manzon Allah zaman da ake yi a masallaci a karantar maulidin annabi ne ko kun sani ko ba ku sani ba zaman da ake yi a yi hudu ba a faɗa maganar Allah a faɗa maganar manzon Allah maulidi ne ko kun sani ko ba ku sani ba saboda haka sahabban manzon Allah sun zauna sun yi maulidi a tsakaninsu sun ba da tarihin annabi idan ba a ba da tarihin annabi har an rubuta a littafi ba a ina za mu samu to duk malamin da ya zo na ya rubuta tarihin annabi wallahi yayi maulidin annabi domin maulidin annabi ba komai bane illa budewa da addu'a sai karatun alkur'ani sai tarihin annabi sai yaban annabi muhammadu sai kuma a ɗauko abinci a raba saboda manzon Allah wannan shine maulidi to babu wani abu da aka kirkiro shi ka yan uwa bari mu ku da shi ku karasa jin wannan raddi da yake malamin sa ainihin ah, Dr. Jaki to tsari na da nake tafiya akan na manzon Allah din ni na wani gamsu da ita kai ma naka ka gamsu da ita to ni masoyin manzon Allah ne kai ma masoyin manzon Allah ne me bambancin mu shine yanda da a so manzon Allah ne muka sha bamban to ƴan uwa wannan lafiyayyar da afakallahu ya zazzaga wa malamin sarta jaki kaskantacce abin kaskantarwa makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa manzon Allah duk maganganun da ya ga dama ai duk wanda ya wulakantar da Manzala, wallahi tun a duniya sai ya zama wulakantacce Dr. Idrisu bakin ciki baka haɗu da shi yanzu ka fara haduwa da shi yadda ka ci mutuncin Manzala ka wulakantar da Manzala, haka Allah zai fito da ɗalibanka yanzu ba duka ɗalibanka sun jiya maka baya saboda kowa ya gane cewa tafiyar ka ba tafiyar Allah bace Idrisu tafiyar ka ba tafiyar manzon Allah bace kowa muna nan haka za a yi ta nuna ka haka za a yi ta fito da tsaraicinka haka za a yi ta ainihin tona maka asiri kiyaye da kake masayi da salati sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama barka yan uwa ba tsawaitawa zan yi ba ɗan takaitaccen taliki ne da kuma bayani game da wannan afakan lawo da Allah ya fara karkato da zuciyar shi ya fara gane gaskiya Allah ya tabbatar da shi akan gaskiya da kuma ci gaba da gane gaskiya shi kuma ɗan yar bidi'a, mana Dr. Idrisu wanda gashi da kanshi afakan lahu ya tabbatar mana maman Dr. Idrisu ya bid'a ce daman shi da Idris wannan mun san ba dan halak bane saboda da kanshi ya bada labari baban shi mafarauci ne kuma maciji ya sara baban shi tun kama a daura aure da maman shi abin da ya tabbatar mana kenan ya dan mafarauta ne baban shi mafarauci ne kuma wallahi yanzu mun kalubalanci ta Idrisu tintini ma akwai wata mata kuma kwanaki ta fito ta ce tun lokacin ana ce mai salula salula tun 2000 da ya ce za a iya yin alaula da coca cola ka ji wata wata fatawa ta Idrisu wanda duk duniya ba wanda ya taɓa ba da wannan fatawar sai shi za a iya alola da coca-cola wanda duk malaman fikihu alma'u dahiru ruwa mai tsarki malam ya gayyar launuhu wanda launinsa dahirun mudahirin, uh, muɗahirun ruwa mai tsarki mai tsarkakewa malam ya ta tagayyar launuhu abinda launinsa bai canza ba au da'amuhu ko ɗanɗanansa au rihuhu ko ƙanshinsa fatawai Dr. Idrisu duk ta rushe fatawan malaman fikihu ga baki ɗaya kaga dai ita Coca-Cola kalanta ya canza ba kalan ruwa bane amma Idrisu ya kaga ainihin Coca-Cola ɗamuhu ɗanɗanansa ya canza daga ɗanɗanan ruwa amma Idrisu ya saba malaman duniya ya ce za a iya ƙarula da ita kaga Coca-Cola Rihu hukan shinta ya canza hukan ɗanɗanta ya canza launuhu launinta ya canza amma idrisu da yake jahili ne murakkab ce, wai za a iya alola da coca cola to mun ga wata mata ta fito ta ce wallahi tun a lokacin suke tabbatar mara ta idrisu ɗan zina ne ba shi da uba ba shi da dangi an kalubalance da idris ya kawo ya kawo dangin uban shi ko mutum ɗaya dangin uban da idrisu har yau ba a kawo ba har yau sai ya je ya ɗauko dan uwan mamashi kawun shi kenan ana maganan Idrisu ka kawo dangin ubanka har yanzu ba ne san dangin ubanka saboda an tabbatar da cewa kai ma ka faɗa kamun a ɗaura auren mamanka da babanka aka haife ka ka faɗa kamun a ɗaura auren mamanka da babanka aka haife ka da wannan tsohon mafaraucin nan za ka ga wannan 'yan iskan malaman na wabiyawa iyayensu wallahi duk tsofaffin 'yan tasha ne yanzu kun ji daga bakin albanin Zariya ya ce shi fa baban shi ba malami ba kaka duk dangin su ba malami tsofaffin 'yan tasha ne tsofaffin 'yan iskan gari ne shi yasa suka haibo mana 'yan iskan gari masu raina annabi irinsu su dr idris shi yasa suka haibo mana tabararrun mutane yanzu shi idrisun nan fa kaji abin da allah ya ce mutanen kirki simahum fi wujuhihim min asar sujudi ka kalla fuskan mutumin kirki zaka ga alaman mutumin kirki ne ga magurabin alula amma kiyaru ibadil kiyaru ibadillah man izaru uzukirallah zababbun bayin Allah daga an gansu Allah ake tunawa yanzu ka duba ƴan wannan nama irin su Sayyidi Abul Fatih Asani idan ka ganshi a kyamara ko ganshi a fili fuskar shi daga gani kaga mutumin arziki mutumin kirki idan ka ga Imamu Junaidi Sufi ka san Allah idan ka ganshi a kyamara idan ka ganshi a fili da gani kaga mutumin kirki idan ka ga ambasada Sheikh Nasir Ado Musa idan ka ganshi a kyamara ko a fili za ka ganshi wanda da gani kaga mutumin arziki wanda in ka ganshi ne tuna maka da Allah idan ka ga Sheikh Malam Burhanuddin idan ka gan shi a fili ka gan shi a kyamara za ka ga wallahi nan zai tuna maka Allah idan ka ga Sheikh Aminu under 17 Jos shi ma da ka gan shi a kyamara idan ka gan shi a fili ganin shi zai sa ka tuna Allah saboda mutumin arziki ne an gane ko idan ka ga sayyidi Abbas Sadauki Kano ganin shi shi ma a kyamara a fili in ka gan shi zai tuna zai sa ka tuna daga Allah haka idan ka ga Sheikh Malam Madatai Malam Abubakar Madatai a fili in ka ganshi a kyamara da ganin shi saboda mutumin arziki ne zai tuna maka Allah idan ka ga Maulana burobeza Ibrahim Makari a kyamara ko ganshi a fili daga ka ganshi ganin shi zai sa ya tuna maka da Allah saboda mutumin arziki ne idan ka ga kakakin faila shek Malam Harisu Jos a kyamara idan ka ganshi a fili to a farke ma wallahi ka shi ido da ido zai tuna maka Allah idan ka ga shek Yahaya Sahabi a sankawi a kyamara ka ganshi a fili shi ma a farke in ka shi wallahi sai ya tuna maka Allah amma wallahi da ga Idrisu a kyamara ka ganshi a fili ba abin da zai tara maka sai shedan domin kamannin Idrisu yayi kama da shedan yayi kama da shedan istahwaza alaihi shedan fa ansahu zikrallah shedan ya riga yayi galaba ya mai fitsari a kai. yanzu ka duba Idrisu ka duba Idrisu kalle shi kai yanzu wannan yayi ya mai ruwan malamai la jamala wala bahajata ala wajihihi babu wata kamala babu wani kwarjini a fuskarsa saboda me da alaihi shidan to daga yan wa'annan zamu dakata wannan yake tabbatar da cewa mu har yanzu kalubalen da muke maka Idris ka kawo mana dangin babanka dangin babanka ake so dangin babanka ka kawo mana har yanzu babu yan wa'annan zamu dakata insha Allah rabbi Allah ya datar da mu mu tara nan da minti 30 kuma zamu haɗu a fassarar mafarki a TikTok kamar da muka saba gabatarwa insha Allah rabbi din mutumin da ke da wani mafarki da ya dame shi wanda ya yi bai san irin shi ba ya tambaya insha Allah kamar yadda manzo Allah yake zama duk bayan asuba bayan kama azkar ya ce marra aminkum ru'yatan ko ru'yan duk wanda ya mafarki falyuqisha ya min bayani ufassira halahu in fassara masa saboda haka yan wani eh? eh? shi ma gani yayi shi fada eh da haka dai da ranar da cikin gora da yawa eh, Shehu Ibrahim Yunus. da ya zai zai zai zai ba zai zai zai zai zai an gina kuma ya ce an jima a zaune saboda muhimmancin wannan zama da kuma darajar iyayen manzan Allah kuma gwani ya ce an zauna an daɗe a zaune gashi ana jin yunwa an yi haƙuri amma a haƙuri an tashi akwai abinci ko haƙuri kawai na kawai? Khalifa Hafiz ya kawo. <laughs> ko ku ci kalmar da ya faɗa bane eh, ya ce ana zaune an yi haƙuri ga shara jin yunwa eh gaskiya ne amma a zai ya tafiyar da abinci ko ya shirya abinci ta Allah saka da alkhairi eh ba mun ji da abin da ya kamata mu ji alhamdulillah duk malaman nan duk wanda ya ba shi lokaci wallahi sai awa ɗaya ce ma shin faɗa yi kuma duk ina bin su haka ne saboda abin faɗa yana da yawa musamman akan abin da ya shafi jami'in manzan Allah to mun dai ji ko mun kara jin yadda aka karfafe mu akan iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya mana bayani annabi zai iya yi kowa ka ce ba zai iya sa ba a mu hankali ma ba zai kawo ba ne na ce wallahi ko a hankali ba nasi faɗa wannan kalmar kawai mutum ya nuna maka ba shi da hankali na kan bayar misali yanzu zan ce Allah misali ka san mutum ɗan giya ne cikakke har yi mutu yana shan giya ko bai sallah amma musulmi ne abin da ne aka fi zato kan daga ɗan aljanna ba ne sai ka dubi ɗansa bayan an mutu kawo zai shi ka sai ka ɗaya sai mu ba ka zama mutu ɗan mutu don Allah ya san ba sa ɗan fiye ya san ba masa baya sallah ka kalli sa, ka ce wani sai haƙuri baban ka ya mutu kuma ka shi ɗan mutu don girman Allah za a daidaita ya fa sani wai amma mutum ya dubi abin da ya komi tsada annabi Muhammadu saboda tsageranci da bushewar ido ko kunya yanzu wannan ajiyar ya ce sai je gaban manzon Allah in dai kunya za mu bar shi ne ai duk an Allah yana sai mu zama sani na yau wallahi in yace zai je ka abu a ji labari ma mu inda ana mutuwa bi da mu kara ikai ya ci mutuncin annabi ya so sa amana ya kuma je kuma dan bai da kunya ce zai je tafi aljanna a'a aljannan da annabi ne yake bada ita ko ba ga hadisi ba ne? aljanna fa rufe ta ake ba za a bude ba sai annabi ya zo kansa har ma malaika ya ce me ya kawo ka waye ka sai ce ni ne Muhammadu rasulullahi sai ya ce duka umurtu Allah aftahi ahadin kai ina kablaka dama an ce karin bude aljanna kafin ka zo tun da ka zo ka bude wai annabin da shi zai bude aljanna wani tsintaccen wanda sai a farauta ya mutu kawai ya aure fari wai ya zai taba annabi ko ba haka bane ka mu ka san ba ma kage ba ma shari shi ya faɗa da bakinsa wai sannan ya dubi iyayen manzon Allah ya taba annabin da yake kyautar aljanna kamar kyautar ruwan nan kyauta ba a lokaci a hannu da ya gaba amma abin da na rufe da shi lokacin da ana zaune a fadin manzon Allah manzon Allah ya ce an nuna mu tashi da kiyama ka ji annabi da alayya umum an nuna mu al'umma annabi ya ce na ga wani annabi ya zo ya wuce da mutum biyu yayi wazi yayi wazi ya abu da irin waɗannan su biyu kaɗai suka yi mani duk irin waɗannan ya samu annabi ya ce na ga wani ya zo da mutum uku kai yace wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad yace wani annabi kan ma an nuna mushi ya wuce ba kowa ya haɗu da irin wadancan ya yi wa'azi ya yi wa'azi ba su bi ba annabi yace sai na ga wata jama'a mai yawa fa zanantu annahu ummati sai dai da ta ummata ce sai jibril ya ce a wannan annabi Musa ne da mutanensa ya ce can sai raga wata dandazo al'umma ta ninka wace na gani sai jibril ya ce haza ummatuka ga al'ummanka sai ya ce minhum sabun alfan yadkhuluna aljannata bila hisabi ya ce a cikin al'umman nan kan al'umman ka na akwai mutum dubu saba'in za su shiga aljanna babu tambaya abun da muke cewa direct entry ba remedial ba jab ko ba shi ne direct entry ba ba remedial ba jab balle gaba kana cewa ya su kodin ka nawa an wuce su ko direct entry sai sai na buka da wuri sai ce ya rasu lalai dubu saba'in ya ce a muka da yawa bari ka ji abin da sai na wata ya faɗa ya ce zidina ya rasu lalai ƙaro mana ya annabi ba roƙi Allah ƙara mana ba abubakar ke da annabi ƙaro mana manzo Allah sai yake cewa fastazattu rabbi sai na nemi ƙari wajen Allah fa zadari ma'a kulli alfin da alfan sai Allah ya bani dubu dubu saba'in dubu dubu saba'in dubu dubu saba'in sai na bakar ya gane cewa zidina ƙara mana annabi ka ji magana fa ƙara mana ba wai rage Allah ƙara mana ba don ya san annabi garanti ne ƙara mana ya ce sai na sake neman ƙarin fatali salasa hasayatin sai Allah mun kamfata uku kamfata iri na yawa bayan da kuma ya bani Allah kawai ya yi bo yi ba uku duk muna cikin yi amma wallahi wadancan ba sa ciki duk iban nan wallahi sun zame a can sai sai na eh, sai na bakar ke cewa zidina ya rasu lana ta umar yana kusa ka san positive ne da negative in an bar ɗaya ɗaya ba zai bar da ma'ana ba sai na umar sai abu ya taɓa shi yana tunanin irin waɗannan sai ce abubakar ya isa inda Allah ya so fa da ba da wuta manzo Allah sai ya ce sadaka umar sadaka umar sadaka umar shi manzo Allah alama sai dina abubakar rahama sai dina umar zafi to ba mu zafi ba sai da ka bayan an yi wannan an zaba an shiga manzo Allah ya shiga gidan sai ana tattaunawa wannan suna cewa su waye da dubu saba'in din farin nan kowa yana dan kawo bayaninsa sai manzo Allah ya fito sai ya yi bayani ya yi bayani idan yake cewa hukumu ko la yastabuna wa la yatabayyaruna zuwa ga shewa ala rabbihim yatawakkaluna wala nuna ba a wurin sai mu kai su totan shi bai ka jira mu hawa sai ya ce ya rasu na rasulullahi faqullaha an min minhu Allah a yace manzo Allah roƙa min Allah Allah ya sa ni a cikin mutum dubu saba'in na farkon nan bari ka ji abin da annabi ya faɗa cewa anta minhum na sa ka a ciki ya gaji na sa ka a ciki da Allah ka ji karatu sai sai na wani da ce tsara mana sai annabi ya roƙi Allah nan kuma wuka ce ce cewa babun Allah annabi ya ce ba bayar kaji annabi ina ga kun bai ci karatu sai ya ce tsara mana sai annabi ya roƙi Allah nan kuma wuka ce ce cewa mun Allah annabi ya ce na baka annabi Muhammadu ke eh? wai annabin da yake ba da irin wannan wani wanda bai da rabon aljanna ya fito da taɓa iyayen manzon Allah ko sai mu je bakin mu shiru an ga mu mutum tuwon mu akai an murya mu a nan a nan akai jiragen da su kowa ne mu ba maciji ne tare su Da haibe da suka koma da Allah ba farauta suka je aka tare su maciji ya tare su ka mutu ba sai mu je baki ko kuma sun yi yare mu suka to saboda haka dole ne mu fito mu kalubalanci mutane nan kuma a nan ma muna da su da haka duk inda Musa yake auna na nan to sai haka kuna nan auna mu kuma Musa muna nan duk wanda ya taba annabi ya zama ya masu sai haka Allah kai mana maganin su mun san ba za su yi annabi komai ba amma suna taba mu shi yasa muke fitowa don mu huce kuma in an je lahira za mu ga Allah Allah ka kai su can mu gani domin su taba mu a duniya ba za mu bari ba Mai shabiu assalamu alaikum wa rahmatullahi a jama'a ayi hakuri a ara min minti biyu in ka duba gogo ba zan wuce haka ba insha Allah a gwani ya yi maganan shau gibrima ya yi maganan ishiriniya a ishiriniyan nan shau gibrima radiyallahu an ya mata sharhi ya kira sharhin da annawafil idiriya annawafiyul itiriya yawa to a cikin wannan sharhin ya kawo wani hadisi kuma waɗannan bayin Allah kun ji dai matsayin shan gibrima tun yana ɗan shekara sha biyu yake ganin manzo Allah a fili kuma in ka gan shi nan a yau shi ka gani su suna tantance hadisai direct tsakaninsu da manzon Allah daga gindin magani ya rasulullahi kai ka faɗi wannan zai ce ni na faɗa ba ni na faɗa ba suna tantancewa direct so saboda haka shau ma ya kawo hadisi zan faɗi ma'anan hadisin kawai ranan alkiyama kamar yadda shi asalin mai gabatar da muhadaran ya kawo makamul mahmud na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi manzo Allah yana da mukamai guda biyu akwai na nan akwai kuma na can a nan mun ji Allah ya ce in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfir Allah lahum to muqamin nan amma na can ya fi haka sa an yaba a saka rabbuka makaman mahmudin to a ƙarƙashin wannan ko in ce a ma'anan wannan hadisin nan da shau gibrima ya kawo ranan alkiyama Allah zai tsaida manzo Allah ya ce masa innali ilaika haja ina da bukata a wurinka ya rasulullah Allah da kansa manzo Allah zai ce ta yaya zai zama kana da bukata a wurina bayan kai ne ubangiji na ni bawanka ne Allah zai ce ni dai ina da bukata a wurinka manzo Allah zai ce wa ma hajatuka ya rabbi mece ce bukatar taka ya ubangiji na Allah zai ce kar ka munana min zato a yau manzo Allah zai ce ta yaya zan munana ma zato Allah zai ce kar ka ɗauke ni marowaci manzo Allah zai ce ta yaya zan ɗauke ka marowaci Allah zai ce masa shi ne ka yi zaton za ka nemi ceton wani aure na yau ban baka ba ka nemi ceto aurina ko da kafuri ne ka nemi cetonsa zan baka wannan shi ne hadisi yana nan a cikin wannan shirin da shehu Jibrimu. ya yi wa ishiriniya to wannan matsayin manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallama to wannan a gurguje abu na biyu akwai lokacin da Sheikh Profesa Ibrahim Makari ya ce duk irin waɗannan zafafan ta ana ebo su ne daga ina daga Saudi Arabia sai aka fito aka yi ca sai gashi Allah ya gaskata shi yariman Saudi Arabia sai fito ya ce dukkan wata aƙida ta ta'addanci daga rubuce-rubucen wahabiyanci ake samu shi to muna fatan shi ma ya yi sarki a Saudiya zai yi irin abun da shugabannin wasu ƙasashe suka yi suka samu zaman lafiya duk da cewa muna da yaƙini irin abubuwan da waɗannan mutanen suke faɗa a ƙasar nan duk da cewa daga saudiyan suke fitowa a can ba zai yi ka faɗa su barka ba me ya ƙasar misira ta yi sun haramta ganin wani littafi na wahabiyanci a ƙasar sai suka zauna lafiya har yau kuma banda su ma akwai wasu ƙasashen da suka yi haka to mu ma muna da haƙƙi akan shugabannin nan kar su bar mutumin da yake taɓa mana addinin ana ta shirye-shirye ana kashe kuɗaɗe don a tare masu garkuwa da mutane masu fashi da makami da kaza-kaza kaman da gaske wannan matsalar su karama ce ga wadda suke tsokano fushin Allah Allah ya yi yaƙi da mutane akwai masifar da ta kai wannan to ga ashe ba yan ta'adda masu neman su kawo mutane fitina kamar su da aka mata kafin a yi maganin waɗancan a zo a yi maganin waɗannan ko dai a kore su a ƙasar ko kuma a garkare su kar a sake ganin su ko a kashe su kowanne aka yi daidai ne ba ga makawan da ya danna wa matarsa diga a kan ta ba kawai ya kashe ta kawai saboda kullum tana damun shi da zagin manzo Allah in ya zo ya faɗa manzo Allah ya ce kai haƙuri kyale ta wata rankan kawai da ya ji ba zai iya ba kawai ya murgina kanta da diga ya kashe ta ya zo ya faɗa manzo Allah manzo Allah ya ce kushe da jininta ya tafi a banza to ba mu samu shugabannin da za su mana haka ba amma muna kira gare su su sani Allah zai tsaye da su zai tambaye su kuma mu yanzu wannan abun da ake yi insha Allahu Allah yana kallon irin wannan kishin da ake nuna Allah zai sassauta mana a cikin dukkan irin yaƙoƙin da muke fama da shi daga Allah kuma ba mu muka jawo ba to muna fata Allah ya sassauta mana kuma Allah ya kiyaye mu minti biyu na ya cika

saboda yana ganin ba aikin mun zo mu ba saboda muna yi Allah godiya da Allah ya mu irin wannan a cikin irin wannan tafiya muna wata Allah ƙara tabbatar da mu a cikin albarka mun dan Allah sannan lokaci ya bayar maganar da gari yayi cewa shi Gibrima yana ganin manzon Allah ce shekara sha biyu ya kamata malamai ku mana lokaci na musamman shin ana ganin manzon Allah hmm. ai maudu'i mai zaman kansa don wasu a mafarki ma ba sa ganin sa kuma sun ce ba a gani hmm. a ce ba zan sarawa mutu bai gani shi ba a mafarki a zai zama zaɓa amma da maudu'i na musamman shin ana ganin annabi a fili bayan annabi ya koma ga Allah wannan maudu'i ne wanda yake buƙatar zama na musamman ana ganin annabi ya zatar lama naman har ma da aka ce shi tijara bai lauta alamu? ya ga manzo Allah manzo Allah ne kara ma ɗarika suna cewa ka ji wato annabi ya ɓoye aika ya bayar da bai aiki sai da ya ce to haka magallar aiki ya samu maudu'i na uku ya fito ana ganin manzon Allah in ana gani a zo a mana bayani nassan na alqur'ani da hadisi shin ana ganin manzo Allah mun tabbata ana gani kuma a fili ba bacci ba to insha Allah shi ma za mu samu lokaci za a yi maudu'i a kansa kuma za a kawo da ga malamai suna nan mu kuma za mu rako su insha Allah mun san a cikin wani yamma akwai wanda ya ce shi awa ɗaya in bai ga annabi ba zai goge kansa a cikin musulunci abul abbasin marsi ce ni awa ɗaya in ban ga annabi ba zan goge suna na cikin musulmi gaba ɗaya saboda kun koyaushe yana garin manzon Allah ga yari imamu ga yari imamu malik imamu malik ba a daren duniya sai ya ga annabi imamu maliku shi da kansa ya fuke faɗa ma duk tulailatan illa ya aika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a yana cikin mu fa hmm. ka dubi shehin mu da jami'ir da wariki na imam suyudi ka duba cikin karamomin imam malik da kansa yake faɗa ya ce ban taɓa kwana daren duniya ba sai na da annabi to wani fakiri in ba ka gani ka ce ba ka gani mana ba ka da fadala ka ce kowa yana da fadala haka kawai idan lam tara hilal fa sallim li unasi da ayn bil absari wata ta fito idon kana ciwo duk kun tsayar ne an ce an ga wata ta ce ƙarya ne a ah, je ka kuwa? to su gurin annabi suna gari saboda haka sai ku shirya mana gari kai ka dauko maudu'in ka ne haka ka moza gulo ranar da za mu zauna musu a zo saurare ka mu duk mu je ka insha Allah Allah bar mu da annabi Muhammadu so lokaci ya gore muna tare da manyan manyan malaman mu akwai sayyidi malam Idris wanda muna tare Allah ya saka masa da alkhairi akwai sayyidi Muhammadu Bashir Shakwar Batugul shi ma muna tare da shi da sauran dukkan malamai da ga sarki muna sani mun ajiye shi da yawa sauran dukkan masoya annabi amma mun san soyayya ce ta ajiye ana yi wa kowa godiya Allah saka da alkhairi insha Allah yanzu za ayi sallan isha kafin sallan isha za mu miƙa godiya ta musamman wanda suka tsaya akan wannan program din na farko muna miƙa godiya ga wannan kwamiti mai sura lajinatu sarfa wanda ga shirin albuce muna miƙa musu godiya Allah saka musu da alkhairi na biyu muna miƙa godiya ga 'yan midiya da sunan tun da aka fara da su ake yi duk sanda aka taso da su za a zo a yi wannan aiki su ɗauka su nuna duniya gaba ɗaya ba kuma kuɗi muke ba su ba suna yi saboda su yi su da amin illa iyakaci dai za a sayi data a saka musu yanzu ana kallon wannan program a kafafe da yawa a duniya gaba ɗaya irin alfaida tv irin sufi movement ah, connect irin a mu'assasatul anwar afirka irin qaliyatul muhabba, irin ejin mu na zariyar shuka da mucira da kuma na da kuma timsan da kuma timsan da kuma tijariya a suna timsan a tigmen da tigmen muke nema da tigmen wannan duka ana sawa ana nunawa duk duniya ana kallon sa saboda Allah saka waɗannan media ɗin da alkhairi wanda suka ba mu lokaci suka ba mu dama sannan muna miƙa godiya ga yan agaji wanda suke ba mu haɗin kai musamman akwai yan agaji wanda suke can unguwar mu duk sanda na yi program ɗin nan duk inda na yi so rasuwa Allah saka musu da alkhairi sannan muna miƙa godiya ga Muhammad Magaji Gettado wanda ɗawainiyar kuɗi da ake gudanarwa na sayan data da duk abin da ya gitta kuɗi ya ba mu fiye da rabin kuɗin abin da muke kashewa ɗin da Allah saka masa da alheri Allah biya masa bukatunsa sannan muna yi godiya ga alhaji hukunci wanda yake da kayan sauti ɗin nan tun da aka fara ya ce ya ba da kayan sauti sa duk inda za a yi zai ba da kayan sauti yanzu ma da nasa muke yi Allah saka masa da alheri sannan muna jaddada kuma addu'a wa ƙarinsa da Allah ya rasuwa wato nasu baban Iyas. sunan mutane da kenan nasiru baban iyas kuma Allah ya san an mar shaidar inda ka je ka je rayuwarsa mutumin kirki kuma abin da zai ba da sha'awa wannan na faɗa ran nan ko ne zai faɗa cikin mintunan da zai koma da Allah yake gaya wa yayinsa yake cewa yana addu'a Allah sa ya mutu yana mutijjiya wannan kalmomin ƙarshe a bakinsa kenan da musu yin shahada ya koma da Allah ya mu jera ba jari mu Allah ka azurta mu da mutuwa mu da duniya sai da ya la ilaha illallah sai uku da garan kuma ya tafi koma da Allah ka garanti na aljanna ko mun ka ga aiki wa karani la ilaha illallah annabi ya ce da kala bayar kudu ba da riri mali dan aljanna ne in ji mai bada aljannan daga Allah annabi Muhammad to wannan kanin alhaji Abu ya koma da Allah yana la ilaha illallah kuma wallahi kalmomin sa na ƙarshe kenan Allah sa in mutu ina bacci jari haka ya faɗa Allah kuma ya karba to ne Allah kai mana haka don mu garanti ne ba ba canja faci eh balle yayi yayi zamani ya juya a gamu da sabon yayi kuma na nan alaikum bil atik to ne Allah da mu akan wannan nan sai ya ka nuna masa addu'a Allah ji kansa da rama Allah sa ya huta Allah albarkaci zuriyarsa albarkan manzon Allah da kuma ya dukkan su a ranar ita ma ta rasu Allah ya ji su da rama muna wa bukaci godiya Allah ya ƙara masa arziki shi ma hadimi ne yana mana hidima cikin sha'anin nan na addini gaskiya Allah ya saka masa da alheri sai kuma wani bawan Allah wanda shi kuma ranar mun je ranar ana kiransa da Muhammad wani ne Muhammad Hassan sannan mun je mana kokarin mai turo mana data zai turo data da ya ji ana neman data take turo mana data to tun daga ranar yake turo mana data sai dai mu kara mun ɗauka ranar kuɗi ne za mu biya shi ce a ya bayar saboda sai da tuna amina da sai da abdullahi Allah Allah Allah ya kai musu ranar saboda ka muna masa godiya Allah ya ƙara masa albarka da duk sauran wanda suke taimakawa Allah ya saka musu da musamman irin ma ba bana mantawa ya kira a waya yana ƙara jinjira yana ƙara mana ƙarfin gwiwa ka san wani ya kira ka sai ya kashe ma gwiwa wani ya kira sai ya ƙara ma ƙarfi to yana cikin wanda gaskiya yake kira yana ƙara mana jinjira yana ƙara ƙarfafan mu in ba da haka ba mu ma da sai mu shiru to Allah saka mu da Idris alheri mu kuma jaddada addu'a ga wansa Dr. Abdullahi mun yi babbar rashi Allah ya sani Dr. Rabi'a ne ba shi a ko da sunna magana da wani dan kungiya ne a dukku dan kungiya cikakke yace wallahi ran da ya ji wannan rasuwar shi ne tun wasu mai da sabi sake kuka kamar ranar ba dan kungiya ne full full banis kai da ka shi ba ka san dan kungiya ne zan ba. amma yana jinjina ce wallahi ya yi mu'amala mai kyau domin yana matsa a kashe sai da mun yi babban gibi kuma na yi magana da dan kungiyar ma ke cewa wallahi ya tabu fere duk yadda ake tsammani sai da mun yi babban gibi muna zata Allah cike mana shi shi kuma Allah ne yake son sai ya fi mu son ya karbe shi yana cin tare da manzo Allah mu ba mana mu koma da Allah mu zo mu tare da Annabi Muhammad muna tare da Sheikh Tijani muna tare da Sheikh Ibrahim ba wani lalumi suna nan muna tare eh ka san wani na shi ma da la ilaha ya koma ai ba Tijani in bai cika da la ilaha illallah ba shi ne abun mamaki wannan shi ne abun mamaki tsara ga mu har Allah Allah muke abu yanzu wani abu ya taɓa samu na ku haƙuri kun sani da surutu muna kwallo.